in arewa irin ranar su daban na Legas daban amma kuma na san garin nan ne ko mu yan garin nan ne sarki daga ina <laughs> eh daga ina wallahi tallahi in manta ni <laughs> bello <laughs> bello na mun zo na gida da ke aina ko ba karima ba ita ce yawa ko ba hasara ba ita ce Allahu akbar mun ce ba na da mantuwa tun ana tun da aka yaye ni ai muka bar gidanku to Allah da iko shi kai yake na da ganuwa ga na gane ku ina ga gashin ku ya kokari kuma kwa jira na haka na yanzu ni na koma tsohon mai sai da magani na gargajiya ina sai da maganin typhoid ina sai da na malaria ina sai da na shawara ina sai da na basir <laughs> sannan ina sai da na karfin maza ina kuma sai da na ni'iman mata ina sai da na ƙarin girman kun gane to rayuwa ce ta sa kawai na koma na koma na shiga jama'atu to daga daga jama'atun ma da aka yaye ni sai na shi certificate na koma dan sanda daga dan sanda na koma soja na ga babu ci na retire na koma custom daga custom na koma immigration daga immigration na koma aikin gidan yari daga aikin gidan yari na to shine daga na ci hanci a kore ni wallahi tallahi amma yanzu ina da kuɗi ina kuɗi ne ni sosai in so ni kiran ƙara aure wallahi tallahi to yanzu me ake ciki eh za ku yi aure na ku duka ko eh ina son ki wallahi tallahi <laughs> ina zuwa da ni rike mu me ya faru a bari ban kira ɗan sanda me ne yanzu kai baka san matan aure ba a rayuwanka eh wata ce matan aure oh, ko hello an sadiq zo na zo na wannan shine wai yaran nan fa zo tsaya fa mu shi yana matan aure ba aure wani ah! ka wallahi ta ci ya mana yi maganin shi dan kai kun